أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولاً ko kuma ya zama kana da wani gida wanda aka ƙawata shi da zinari da waninsa, ko kai tattaki ka haura cikin sama, kuma duk da hakan ba za mu yarda cewa kai manzo ne ba, in ka haura sama ɗin har sai ka sauko da littafi daga wurin Allah rubutacce, wanda za mu karanta a cikinsa cewa kai manzon Allah ne, ka ce masu ya kai wannan manzo, tsarki ya tabbata ga Ubangiji na, aini ba wani bane face mutum manzo kamar sauran manzanni ba ni da ikon kawo wani abu da kaina ta yaya zan iya kawo waɗannan abubuwa da kuke nema